gida gida abba ne abba gida gida abba ne abba gida gida abba ne gida da wajen gida abba ne gida da da gida abba ne gida da di gida abba ne gida ya kai gida abba ne ai babu rabon kuda abba ne an na hada hada abba ne a dogon ja gida abba ne kai ma ka matso kusa gida gida a ne ruwa ya ja kara an tafi idan magana Okay. ce na mun sallame sa an miƙa wa gwani rayuwar na zan danta tare abba gida gida abba ne mun gane yan kwankwasiya na kirki mun gane ƴan tare abba gida gida abba ne murucin dutse Allah ya fita shi ba mai I break